أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ko ne kuka saukar da shi daga girgije daga sama ko ko mu ne muka saukar da shi